الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيل اللحم وطروء المحو وكل ما يسترى وجعله هاديا الأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سابقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروطه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دينك يقول بوديا كنت فتك الله سبحانه وتعالى مع الاسم ميقوى ميقومي wanda ya وأن يرى يا wannan وأن يمشي البركة yammacin litinin sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallama da garin maka zuwa madina na da shekara 1446 a rana mai masu salama ya ɗaukaka su ya ba mu ikon binta tafarkinsu wannan rana ta yi daidai da sha bakwai ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da kokarin fahimtar littafin allah subhanahu wa ta'ala littafin da allah ya saukar domin ya zama shari'a jagora haske maganin duhu wanda zai haskaka mana hanyar mu zuwa birnin yardar allah da ranar barsa Kuna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da tsara kusantar wannan littafi kyakkyawan kusanci da haska kuwa da haskensa da bin umarninsa da ƙoƙarin kauce mai duk wani hali da Allah subhanahu wata'ala ya hade mu a ciki Allah ya sanya ƙur'ani ya zama Zai gabata ba mu gushe ba muna tattauna kan aya ta hudu a cikin suratul tazamum za a yi mana uzuri na rashin karanta tambayoyi saboda muna so mu kai ƙarshen sura kafin rufe tafsiri insha Allah idan Allah ya sa aka samu dama a ƙarshe sai a tattaro tambayoyi da ba sai a karanta ko abin da ya samu daga ciki ko wani ba'abi mai yawa da daga ciki insha Allah na'am karamata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتي تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد الله سبحانه وتعالى yace alam ya'tikum nabahu alladhina kafaru min waɗannan waɗanda ba ku yi imani ba waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake fuskantar da zance zuwa gare shi waɗanda suka yi fito na fito da manzancin manzara Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ƙaryata gaskiyar da ya zo da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku ba kwa karanta labaran al'ummomin da suka gabata ne ko ko ba kwa zama da kakannin ku ne su ba ku labarin mutanen jiya da shekaran jiya yadda suka yi rayuwa saboda a cikin waiwayen jiya da shekaran jiya akwai ɗaukan izina akwai ɗaukan darasi akwai waiwaye ajan tafiya zai gyara maka tafiyar ka ka samu ciki akan wannan gaba muka Allah subhanahu Ta'ala ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl da suka kafirce suka ibin umarnin Allah suka juya ma annabawan da Allah ya turo musu baya fa zaqu wa bala amri sai suka ɗanɗana mummunar makomar abin da suka kasance suna aikatawa ma'ana Su bai yi kyau ba kenan kuma duk lafiyayyen mai din mai lafiyayyen hankali burinsa a ce ya yi farko mai kyau kuma karshe mai kyau to su saboda sakamakon kafirce ma umarnin Allah da fito na fito da manzancin manzanninsu da annabtar annabawan da Allah ya aiko musu to sai kasance sun yi mummunar cikawa sun yi mummunar ƙarshe ba za ku wa da amuri ya Allah ya ce mene walahum azabun alim sun dandana kudar su a rayuwar duniya sun ga sakamakon bijire ma umarnin Allah tun a gidan duniya sannan walahum azabun alim bayan komawar su ga Allah kuma akwai hukuma mai radadi ne tsananin kuna wacce take jiran su zalika wannan hukubar wannan azabar wannan lalacewar wannan asarar Ka samo asali ne bi annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayyinat sakamakon kasancewar manzanni suna zuwa musu da gaskiya da shari'a fayyataccen zance miƙaƙƙiyar hanya wacce babu ƙura a kanta amma su sai suka zaɓi su tutsa dokar daji suka fifita bin fata a kan shari'a suka fifita bin duhu bisa haskakuwa da hasken manzancin da manzanni suka zo musu da shi hasali ma sai suka bi biyo bayan ƙaryatawa da kuma sanya shakku a cikin manzancin manzannin da annabtar annabawa daga cikin abin da suka kasance suna cewa a basharun yahduna yanzu a rasa wanda za a aiko wanda zai mana jagora zuwa ga samun yardar Allah zuwa ga imani sai mutum irinmu sai ya kamata a ce tun da annabtan nan ta zo ne daga mahalicci suke cewa to ya kamata a ce manzancin ya zo ko a isar da saƙon ne wanda zai isar da saƙon ya zama wani ne ba irin mu ba wanda muka taso tare da shi ba muka san yarintarsa muka san yaya taso muka san iyayen shi muka san gidansa da danginsu ba ana buƙatar wanne wanda ba irin mu ba a zahirin maganar kai ka ce magana ce ta gaskiya ma'ana a samo mutumin da a samo ɗan saƙo da mai tsarki ɗaukakakke wanda ya ɗaran mana kamar yadda saƙon nan ya sha bamban da saƙonnin sauran mutane da suke tura ma ɗan uwansu wannan saƙon daga ya ce, so ya zo daga wani ɗan saƙo wanda ya ɗaran ma sauran mutane a basharun yahduna fa kafaru sai suka kafarce ma abin da aka aiko da shi wata wallon kuma suka juya baya wastaghna Allah Allah subhanahu wataala yace to ai Allah wadatacce ne buƙatar imani inda ma sun yi imani ba a buƙatar to ina da ina da dama kuma dama ba imani ba wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid lallai Allah subhanahu wataala mawadaci ne sannan hamid shine wanda ya fi kowa cancantan a yaba masa kuma a gode masa wannan fassara ta kai tsaye ke nan ga aya jiya in ba a manta ba mun kowo bayanai waɗanda suke da alaƙa da ɗaya daga cikin manyan darussan da za a samu daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alam ya tikum naba'ul ladina kafaru min qabl muka ce wannan lafazin malaman ƙur'ani suna ambatan cewa lafazi ne da yake nuna muhimmancin ɗaukan darasi a rayuwa idan ababen tarbiyya ne lokacin da kake ko kike ko muke ƙoƙarin nuna ma yawo wani abu mai amfani ko bayan ka nuna masa amfanin ka nuna masa Allah yana so ka nuna masa manzara masa sana ya koyar da mu ka nuna masa natija sai kuma ka kalli wani a cikin mutane jiya ko shekaran jiya ko ɗazu wanda ya siffanta da bin wannan hanyar sai ka ce masa baka ga wani ba in irin wannan abin da nake gayyatar ka zuwa aikata shi irin shi baka ga ya kai gaci ba baka ga ya zama abin buga misali ba baka ga ya zama wanda san kowa kin wanda ya rasa ana sha'awarsa saboda bin tafarkin gaskiya da kaza da kaza da kaza sai ka juya opposite side of the coin sai ka juya ɗayan mummunan shafin ba ka ga wani ba kuma shi kuma da aka dinga ce masa yayi yaki da aka ce ka za yaki ba ka ga yadda ya zama ba abin sha'awa a shi mutane ka ga yadda lamarinsa ya lalace ba ka ga yadda kullum in ya kulla abu sai ya tawarware ya kwance ba to ai saboda rashin bin iyaye ne ai saboda rashin kulawa da sallah ne to ai saboda shaye-shaye ne to ai saboda rashin zuwa makaranta ne to ai saboda saboda saboda duka dalilan da za ka iya ambata wanda za su karfafa maganar da kake so ka dora shi ko ka saita kwakwalwarsa a kai wannan uslubi ne tarbawiyin qur'ani uslubi ne na qur'ani na tarbiyya a fagen tarbiyya an baje kolin hujjoji da ke tabbatar da kadaituwar Allah an baza bayanai masu tabbatar da cewa wannan ƙur'ani da aka aiko manzana masu sanar da shi da gaske ne Allah ne ya aiko shi na uku ku duba ƙur'anin shin za ku iya gyara wani abin da kuke ganin ya kamata a gyara idan ba gyara to wani ya zo da shi shi mana ko kwatankwacinsa ko da aya ɗin ko aya biyu duk da a yi wannan ba ko jiya da shekaran jiya shi wannan manzan da ya zo muku an taɓa yin wasu manzannin da suka zo da kwatankwacin irin abin da ya zo da shi sai al'ummomin waɗannan manzannin suka ƙaryata irin abin da ake gudan muku kada ku faɗa ciki da suka ƙaryata me ya same su sai aka azautar da su sai aka suka shiga cikin nadama Allah subhanahu ala ya halaka da su to kuma in kuka bi wannan tafarkin to abin da ka zai same ku ce ina fata mun gane wannan yayi daidai da duk wata aya da zaka ji a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala yana ka labarin al'ummomin da suka karyata manzanninsu ko kusa ko a nesa sai ka ji an maganar an yi maganar yadda aka halakar da su yadda suka taɓe yadda suka shiga halin ƙaƙanika yi a ƙarshen al'ummarsu. Yasa za ka ji wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ba ka labarin adawa ya ce shi ya halakar da su saboda ne saboda sun ƙaryata manzancin manzannin da aka aiko musu. Wa an أهلك عادا الأولى وثمودا هو ثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا وبأي آلاء ربك تتمارى كأك في هذا نزيل من النذر الأولى في ومن دقوتي لأنش من ذلك نحن أن أيسين زكادا قفتيان دقا وجم وندي حالك الدواء أن تنقى الأمم بسكة أرية أن نمسك النظام دا أكتورسه دوازاليسو kaga al'ummomi kenan a wani wajen ma sai ka ji an bada kolin magana a kan ɗaiɗaikun mutane nan adawa al'umma ce samudawa al'umma ce almu'tafika ka za kaza duka al'umma ce wani wajen sai ka ji an ce maka wa ƙaruna ko fir'auna ko hama kaga ɗaiɗaikun jabbawori kenan masu a tambarin kafirci Allah mai ya bada labari a kansu walakad ja'at mursuluna bil bayyinati fastakbaru fil ardi bighayri al haqqi fastakbaru wa ma kanu sabiqin sai Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi kaga halakarwar kenan fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا daga cikinsu akwai wanda aka yi masa ruwan duwatsu na azaba daga cikinsu akwai wanda aka aiko masa da iska ta azaba ta dinga wujuji da shi daga cikinsu akwai wanda aka ba ƙasa umarni ta dare ta hajiye shi man tasarna bi al-ardh kamuna kenan wa minhum man azratna daga cikin su akwai wanda ko muka ba ruwa umarni tunda bawon mu ne yana bin umarnin mu ya nitsar da shi kuma shi kenan ya nitsar sai ga shi hatta idan adraka wal gharar qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana Allah ya bada asa a al'ana sai yanzu kai ka kiri fir'auna sai yanzu ka gane malaman ƙur'ani suke cewa har wannan nadamar da fir'auna ne kai ita kanta ba nadamar gaskiya ba ce saboda in ka kalli cannan ɗin fir'auna kai da kake shirin nitsewa yanzu ko ai ba ka buƙatar dogon bayani قال آمنت أنه لا إله إلا الذي Banu, Isra'ila, بنو إسرائيل و dogon zance to amma ne yasa yake dogon zancen wai domin ya bayyana cewa kamar fa da gaske yake ya imani amma kuma har a lokacin karya ce ba ba imani gaske wanda wannan yake nuna maka hukubar da take samu wanda ya fito na fito da Allah da manzancin manzanni da annabtar annabawa to saƙon a nan shi ne alamiya tiko na bakon madina ta babban kanmu wai shin kai yanzu da kake sauraron baka ji cewa an halakar da fir'auna ba baka ji cewa an halakar da karuna ba baka ji su abu da aka ce tabbata da abi lahabin wata ba baka ji an kana labarin wajen idan sunna alaihi ayatu na kana asafiru awwal sanatimuhu ala inna balawnahu duk baka ji wannan ba baka ji wa mar'atuhu hammalat al-hatab ba in ke mace ce misali to ai ga irin ki waɗanda suke fito na fito da umarnin Allah ga hukumar da ta same su saƙon shine ya za a yi ni ne magana da kai ne sauraro mu ɗauki izina kowa ya shiga taitayinsa ya bi Allah domin ya zauna lafiya saboda sunnar Allah ba ta canzawa duk wanda ya karyata abin da Allah ya aiko manzo da shi to wallahi sai ya taɗi wallahi sai ya yi nadama wallahi sai ya kirga a haruffa da nangomi na asara in ya samu dama ce. Ce sa a suwatar kamar Allah Allahu akbar kun san suratul qamar na daga cikin surori da suke girgiza zuciya in kana jin yadda in ka samu alarama musamman irin su malam Usman ana karanta maka suratul qamar zaka ji kai kanka zuciyarka tana motsi to wannan motsin ganiya aka yi domin zuciyar ta girgiza shi yasa ai sura ce dan maka domin ta girgiza zukatan waɗanda suka ki miƙa wuya ga Allah ka ji ma yanda aka buɗe ta iktarabat as-sa'atu wa shakkal sama. kai ka ce wanda ya ji wannan kawai zai fara haka ne me ya faru to haka ake so ka ji sai kikkara wata sa'a kuma haka suka ji su kafaran maka lokacin da suka ji aya wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustanad وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل الله يتي ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر شين دليل ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل Allah subhanahu wata'ala ya ce da gaskata hakika labaran al'ummomin da aka halakar da su jiya da shekaran jiya sun ishe musu sun ji labaran ma fi da mujjadar abinda ya isa mai lafiyayyar zuciya ya ɗauki izina ya shiga sai ta yin farka daga baccinsa abinda ke tabbatar da wannan ta ji farkon surar to ka je ƙarshen surar sai Allah ya ce ne wala qad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir Allah subhanahu wataala ya ce mun halaka irinku waɗanda suka nuna isa suka nuna kasaita suka nuna su wasu ne suka nuna cewa wannan bayanin bai ishe su ba suka nuna cewa a me yasa ba aiko wannan da wani su ma sun faɗi irin maganganu da kuka faɗa sannan mun halartar da su ko fa hal shin a cikin ku akwai mai daukan izina da karatu ko darasin ko har yanzu karatun bai ishe ma biranen zuciya ko ballantana ku dauki darasi me ina karatun yake ina darasin yake ina saƙonnin suke saƙonnin su ne aka ambata tsakanin walaƙad ja'ahun min al'amba'i ma fihi muzdajar da walaƙad ahlakna ashiya'akum saƙonnin suna tafiya daga ina saƙon ya fara kazzabat qaumun nuhin kazzabat qablahum kazzabat qablahum qaumun nuhin abdana وقالوا مجنون وزجر فدعا ربه أني lobin فانتصر ashe Muhammad ba kai kadai aka fara cema haka ba aka tume shi da hauka ba mutanen annabi Nuhu sai ma sun ce masa mahaukaci me yasa ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in min wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir wa hamalnahu ala dhati alwa'in wa dus tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana qadir wa shi shi an tsiratar da shi su kuma aka halakar da su aka umurci sammai su buɗe duk wata ƙofar ruwa ƙasa kuma ta kwararo da ruwa ta buɗe أرخى لك تتلبس فيقول الأمة تجعفة فكانوا ولا فجاءهم ولقد أهلكنا أشياءهم ولقد أهلكنا أشياءكم فرقوا ولقد جاءهم من الأنباء كشيكم ولقد أهلكنا أشياءكم الأمة تجيو سأل الله يتكذبت عاد فكيف كان عذابي وغرف kazzaba ta'adam su ma adawa su ma fa an aika musu da annabi sai suka karyata annabtar da ya zo musu sai Allah ya ce fa kai kaifa kana azabi wani ruwa. tambayi labari wayya suka kare wace irin narko wani irin narko na azaba ya same su sai Allah ya ce inna arsalna inna arsalna alaihim rihan صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز na منفئر حرام هذا sai an gama maka bayani yadda iska ta dinga fisgarsu tana wujudi da su yadda ka ga tushen dabino ana fisgo ana ciro su tun daga tushensu ko haka ƙasa take ɗaukar tana haka iska take ɗaukar tana wujudi da su tana kifar. kaji karshen al'amuransu, ba za kuwa ba da amurin ke ko za kuwa ba da amurin ko za tsatwa ba da amurka ko kana akibatu amurka ko sama al'umma ta gaba kallabar samudu bin nudu faƙaru a basharan minna idan na tabi'ahu inna idan lafi balalin wata wani. sai suka faɗi irin wannan abin da yake cikin wannan aya Allah ya ce su ma san mu dawa mutanen annabi salihu su ma fa mun aika masa da manzanni mun aika masa da salihu har ya ce musu aka ce da su alam ta'lamu anna salihan mursalun min rabbi to da suka ce mene qalu inna bima ursila bihi kafirun qala alladhina amanu qala alladhina اسم به إيه؟ ألم تعلموا أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمن سيسوكم ولن تكتير بجري الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين سكت سنة تولى الله suka karyata manzancin annabi salih Allah ya ce daga cikin uslubin da suka yi amfani da shi wajen karyata sai suka ce a basharan minna wahidan tabiyo yanzu a aiko mana da mutum ɗaya tilo asali basharan minna wahidan lafazin bashar lafaz ismu jinsin ne da insan yana iya ɗaukan mutum ɗaya yana iya ɗaukan mutum biyu uku a su saboda tsabar raini sai suka ce a basharan minna wa'idan na tabi'u wa'idan mutum ɗaya tilo ɗaya na tabi'u sannan kawai a ce mu gaba ɗaya al'ummar gari ku bi shi ina idan lafi balalin wasu haba a ce irin hauka ce ta sami da zamu mutum ɗaya a ulkiya alaihin zikiru min bayyana yanzu muna tare da shi kawai shi kadai sai ya tashi ya ce an aiko shi da wani abun da sako ne daga Allah me ya same su? ma halatta ta zo musu bayan su sai Allah ya ce kazzabat qaumu lutin bin nur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najaynahum bisahar su ne waɗanda mutanen annabi lutu waɗanda aka yi musu ruwan duwatsu na azaba bayan zuwa sai fir'aunawa da mutanen fir'auna da mutanensa Allah ya ce wala kan ja'a ala fir'auna nuzur kazzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizin muqtadir ash-shahid أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزور أم يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر كل أن بشي يدي halakar فرعون fir'auna da mutanensa sai Allah ya ce aku farukum khayrun ba su yi imani ba kafiran wancan zamanin da kafiran wannan zamanin da kafiran yau da kafiran gobe wancan suna tunanin sun fi waɗancan wata ko suna da wata falala ne ko suna da wani matsayi ne ko suna da wani fifiko ne da zai sa a keɓance su su ba za a musu hukuma ba bayan sun bi tafarkin magabatansu bayan sun karyata manzancin annabawa bayan sun yi furci da kalmomin da suke nuna ba su miƙa wuya ba su yarda da abin da Allah ya aiko manzanni da shi ba kaga dai a takaice waɗannan hanyoyin suna fassara maka bayanin da aka dunkule a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wa ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم su a nan ba a ce za a yi musu hukubar ba amma ba da labarin abin da waɗanda suka ƙaryata jiya da shekaran jiya suka aikata ai yana nufin cewa to kuma da kuka ƙaryata abin da ya same su shi zai same su na a ɗaukar darasi daga wani wanda ya samu kanshi a hali na kaka na kayi wani karatu ne shi ma mai tsada a rayuwa wanda duk mutumin da ya kasa ɗaukan darasi daga waninsa to ya nuna mutum ne da yake Datse igiyar tarihi da kuma abin da zai faru gobe shi ko mutum mai cikakken hankali shine wanda zai kalli jiya ya ɗauki darasi domin ya gyara yau kuma ya hasashen me zai faru gobe wanda wannan shine aikin hankali shi yasa ɗan durai da jiya muka fara ambatan maganarsa a cikin baitocinsa masu hikima a cikin maksurarsa wacce malamai suke wasiya da a rika haddace irin waɗannan baitoci na hikima na ibn durai akwai hikima akwai koya maka yadda za ka fara fahimtar larabci da kuma iya murza harshe da tsarin zance ibn durai yake cewa من لم يعبه الدهر لم ينفعه ما راح به الواهب yawman aw ghadan من لم تفده عبرا أيامه كان العمى أولى به من الهدى من قاس ما لم يره بما رأى أراه ما يدنو إليه ما نأى كان da daɗi ku haddace da Allah a ها ها daɗi sosai a wajen da ya وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى yana cewa mallam mallam ya irhu dahu din mutumin da jiya da yau ba su mai wa'azi ba su koya mai karatu ba lam yanfa'hu ma raha bihi alwa'id yawman aw gada me wa'azi sawa'un ya zo gidan shi da safen sawa'un bayan asuba ne a masallaci ake yi masu wa'azi ko da azhar ko da la'asar ko da magariba ko ko a majalisin tafsiri ne shi ba wannan darasin ba zai mai amfani ba ma'ana duk wanda zai daukan izina da darasi daga jiya da shekaran jiya daga abubuwan da suke faruwa to duk karatun da zaka biya masa ba zai gane ba saboda ai shi karatu kala-kala ne akwai karatun da ake biya shi a littafi sai ne ake karantawa akwai karatun da a fuskokin mutane ne allin yake a kan fuskokin ne ake biya karatu. akwai karatun da a duniyar yara ake ɗauko shi akwai karatun da a duniyar mata ake biya shi a koya akwai karatun da a fada ake biya shi akwai karatun da a masarauta a gidan gwamnati kowane ɓangare na rayuwa alluka ne da karatu ana biyawa kuma ana fahimta in ka shiga nan kamar department department ne na rayuwa sai ka biya a nan ka biya a can ka biya a can sai ka tattaro sai ka zama export sai ka zama ma'ana mai kosashe balagaggen tunani wanda tunanin shi ya nuna kun fahimta an duraidu ya ci gaba da cewa mallam su fi ibaran ayyamu duk wanda rayuwarsa yau gobe jini ba sa koya mai karatu ba ya ɗaukan darasi da izina ko kana al'ama a wuladihi min al'huda, huda sai ya zama makamu sai da ido jin wani abin nan manya-manyan idanu da ba su ne gani ba a'a ka iya ɗaukan darasi daga jiya da shekaran jiya da yau wanda zai taimake ka wajen gyara gobe shi ne karatu sai ce man kanta malam ya rahu bi ma ra'a arahu ma ya zo ilayhi ma na wannan ma yana fassara maka ma'anar alam ya tikum na ba'ul ladina kafaru min qabl yace duk mutumin da asa malam yana hude mara yana kallon wannan littafin ya kura masa ido sai ya fahimci littafin da bai san shi ba sai ya kirdadi <clears throat> yanayin da abin da yake ciki ma'ana ya yi amfani da littafin da yake gani yanzu domin ya fahimci littafin da baya gani to tarawo ma yanzu ilaihi mana'a abin da yake gani yanzu ya taimake shi wajen matso masa da abin da baya gani ma'ana waɗanda aka ce musu ga Allah ya aiko manzara masu rasarwa da manzanci da ƙwar'ani sai suka yi imani suka bi Allah suka gaskata manzancin manzara masu sallallahu alaihi wasallam to rayuwar da zaki, natsuwar da za samu ai wannan wani ɗan ƙaramin karatu ne da zai nuna maka sakamakon da ma waɗanda suka bi Allah suke samu duk da cewa baka ga babban sakamakon ba to amma wannan sakamakon na kusa ɗaukakar karmarsu martabarsa a duniya sai ya nuna mata ya fassara maka irin sakamakon da za su samu idan sun in an koma ga Allah haka nan wal aksu yanayin yadda Allah ya halakar da waɗanda suka yi fito na fito da Allah da manzancin manzanninsa wannan ma wani karatu ne na kusa da zai nuna maka karatu babba wanda yake jiran waɗanda suka saba ma umarnin Allah kun fahimta har ya gangaro ya ce wa inna malmaku hadithun ba da muna yawan ambatan wannan kalmar ko wannan baitin cewa mutum duk inda yake watan wata rana zai zama labari abin karantawa ko abin sauraro wa kun hadisan hasanan liman wa'a ka zama labari mai daɗin ji ga duk wanda zai samu ko zai saurari labarinka ko ga duk wanda zai karanta tarihin rayuwanka a kaifofin takarda ko a tallayen takarda ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبله فذاقوا وبال أمرهم وكان فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala akan ada ya ce mana ya ba mu labarin fadaqat wa ba da amriha wa kana aqibatu amriha khusra alwabal shine dukkan wani yanayi da mutum zai shiga na dama. da lalacewa al'amari wanda ba wanda zai yi sha'awar ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayin kuma ya kasance a ƙarshen lamari lokacin da ba yadda za a yi a gyara ba yadda za a yi a gyara ba yadda za a yi a sayar da abu ba yadda za a yi a ce a ɗaga mun ƙafa bannan sana'in gyara shi ne wa balon abu ولهم عذاب allah ya ce zalika na'am ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد mun yi bayanin wannan ayar da abin da ta kunsa zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinat da cikin fa'idodin da za mu fa'idanta da su a wannan ayar shi shine Allah subhanahu wata'ala baya halakar da wani ko wata al'umma sai bayan bayani sai bayan an tsayar da hujja zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum wani irin saƙo manzannin suka zo da shi na ce ba wani saƙo ne da ba za a gane ba ba wani saƙo ne da falsafanci ya cika shi wanda sana a ce masu matsakaitar ƙwaƙwalwa ba za su gane ba a'a malakum min ilahin ghayruhu aka suka dinga cewa ku bauta ma Allah ba ku da abin bautawa da gaskiya in ba shi ba saƙo ne fayyatacce fayyatacce wanda a bayyane yake kun fahimta saboda haka dukkan saƙonnin da annabawa suka zo da shi babu wani saƙon da yake da wahalar fahimta babu wani saƙon da sai waɗanda ƙwaƙwalwarsa ta kai can suka tumbatsa a babin ƙwaƙwalwa da basira su za su gane a'a saƙo ne 1 plus 1 2 ɗaya a tara da ɗaya biyu ku bauta ma Allah shi kaɗai ne abin bauta da gaskiya ku bauta masa din shi ya halice ku ku bauta masa din shi ne mai azurta ku ku bauta masa shi ne mai baku lafiya shi ne mai warkar da ku ku bauta masa din wajensa ko gare shi kuke komawa a ƙarshen al'amarin ku ƙarshen rayuwar ku na fata mun gani fa'ida ta ɗin fa'ida ta biyu zalika bi annahu kana taktihim rusuluhum bil bayyinat idan manzannin suka tashi zuwa da safannin ba wai aje shi suke yi sai kawai ka zo ka tsinta ba a'a an turo musu ne zuwa gare ka kamar yadda kai ko ke ko ni dukanmu manzara masu salama aka aiko shi da ƙwar'ani zuwa gare ni so lafazin ta ta'tihim rusuluhum yana fa'idantar da cewa duk saƙon da annabawa suka zo da shi suke ɗauke da shi a littattafansu kai mabiyinsu da kai ake nufi Kyau da aka duk wata aya ta ƙur'ani duk wani saƙo na hadisan madara masu tsala kai da ke da mu masu sauraro duk mu ake nufi an hmm. babu ayar da ta tsuwa na ne ba wane ba babu a'a ko da ayar tana magana a kan wani ne in particular wani da ya yi kaza to za ka ga a ƙarƙashin wannan ayar akwai hasken da za ka haskaku da shi domin ka ƙara kusantar Allah ka ƙara bin tafarkinsa ka ƙara fahimtar gaskiya ka samu yaƙini da cewa wannan ita ce ko shi ne tafarkin gaskiya ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا wannan maganar ta yi daidai da abin da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallama su ma suka dinga faɗa a lokacin da manzan rahama sallallahu alaihi wasallama ya zo da ƙur'ani a matsayin sako daga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a suratul Isra. inda suka dinga cewa ina ma da kaza ne ina ma da kaza ne dan nu'mina laka hatta tafdura lana min al-ardi yanbu'a aw yakuna laka baytun min zuhufin aw tarqa samani wa lan nu'mina li rubiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu ah ai shi ya zo muku da kitaban taqra'unahu a su abinda suke nufi su ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa sama din gashi to gashi yanzu yana mil bakwai goma ashirin ɗari yana gani yana gani ha to yana tafiya tana gani to idan yana hayewa saman shin tare da ku zai tafi ko kuwa zai tafi shi kaɗai ne to in ya tafi shi kaɗai ai akwai distance ɗin da zai bace ba za ku rika ganin shi ba daga lokacin da ya bace kuma in ya zo da abin da ya zo da shi za ku karyata za ku ce ba ku san da aka bashi sai sa Allah ya ce da manzara masu sadakace da su subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula an منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا daga cin abin da ya hana su imani suka ce a ba'atallahu basharar rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutum irin mu to Allahu a'lamu haythu yaj'al risalata ba a tambayin Allah dan Allah yake zaben wanda zai aiko a matsayin manzo to wannan bai isa martanin da aka ba su ansa da shi ba sai aka ƙara musu kashin baki Allah subhanahu wataala ya ce kul لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يا أتيكو إن ملائكون to in mun tashi aiko muku da annabi mala'ika za mu turo muku ba mutum irin ku ko kuma ba za mu turo ma mala'iku mutum ba kamar yadda ba za mu turo ma mutane mala'ika ba to ku idan da za a turo muku mala'ikar ma ya za a yi a matakin farko wata natsuwa za ku samu da rashin firgicewar ma idan kuka ga mala'ika a surarsa annabi sallallahu ya ga mala'ika jibril ya ganshi da fukafukai guda 600 to waye zai ga mala'ika da fukafukai 600 waɗanda sun toshe gabas da yamma kudu da arewa kuma ya ji yanzu ana masa bayani yanzu za a tattauna a kan shin ya farfado ne bayan Abin abinda ya kamata a fara tattauna a keke. saboda ba yadda za a yi ya gani kuma ya ci gaba da zama da hankalinsa fahimta? ha ko kana so a bayyana maka mala'ikan da tsakanin kunnuwansa da kafaɗansa tafiyar tafiya shekara ɗari bakwai ne na tsuntsu inda zai taso daga nan zuwa nan irin wannan mala'ikan kake so ya zo maka da littafi daga Allah to kai kuma kana ina a lokacin da ya fito tukunama kun fahimta so Allah yana da hikima akan komai Allah shi ya halicce mu shi ya san abin da muke bukata وقالوا لا a yanayi a kowane yanayi yake. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ليس على شيء لقضي الأمر وأن لقضي الأمر وأن كرمان زنجيني وأن أكركشنسا في بيانيدي da kudiya al'amur ai da kun halaka da kun mutu kuna yin karba da mala'ika ba wanda zai daga ran da kuka yi karba da mala'ika ido da ido a surarsa to wani ya makance kenan wani ya mutu kenan to ina kuma manzancin da zai zo da shi bayan kun mutu na kudiya al'amur ko kuma ka ce da mai faruwa ta faru wace mai faruwa ce za ta faru sai da in ka ga mala'ikan shi ne za ka san wata mai faruwa ce za ta faru Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka, ya ƙasaita, ya buwaya, shi ya fi kowa sanan abin da al'umma ke bukata. Shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake makan shi kirari har a kan manzancin da ya aiko da annabawa da shi. Har a kan ba wai ba wai a kan sufofinsa ba, a'a a kan abin da suka zo da shi ma kirani ne yake makan shi. Shara alakun minar dini ma wasu amini Nuhan, wallabi a wahaina ilaika ma wasu aina biyu Ibrahim wa Musa wa Isa an afi alal musulki na mata da uhu ilai, Allah mu yadda ta bi ilai man kun ga abin abinda annabawa suka zo da shi kyauta ce daga Allah Zafi ne daga Allah ku zube a gaban Allah ku roƙe shi wannan zafi. Allah ga wanda ya so yake ba da wannan kyautar amma wanda Allah bai nufe shi da fahimtar wannan hasken ba ga haske karara yana gani amma ba zai gane ba zai gane ba yasa Allah subhanahu ta'ala yake ce da manzansa ya manzan Allah ya Muhammad mai daraja kwantar da hankalinka kamar ka ce shakurumanka waɗannan mutanen da suke sauraron ta ba sa su imani waɗanda suka gaggata abin da ta zo da shi su ne sahabbanka kuma masu imanin kenan amma waɗannan kafiran mutum ba za su imani idan kana jin akwai abin da za ka iya zuwa musu da shi cin imani saboda ba ka jin daɗin yadda suke bijire maka to wa in kana kabura alaika i'raduhu fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fatatiyahum bi ayatin da fa za ka samu ba za ka shige cikin wani kogo ko ka hau wani tsani ka haye sama kana kokarin ka zo musu da abin da zai taimake su su yi imani su dai waɗannan da suka karyata abin da ka zo da shi ba za su yi imani shi yasa Allah ya rufe zancen sai ya ce walau annana nazzalna ilaihim almalaikata wa kallamahum almauta wa hasharna alaihim kull shay'in qulan ma kanu li yu'minu Ai su waɗannan da ba su imani ba da za su ga ana raya waɗanda suka mace su ga dai ta tashi tana musu bayanin cewa wallahi ku imani da ta je ita gawar ta rika cewa da ta je kabari azaba ta sha duka ta ce ko da gawawacin sun dawo sun musu bayanin azabar da suke ciki ba za su yi imani kun ka fahimci wannan kai mai sauraro kai ka gane girman kyautar da Allah ya yi maka da Allah ya nufe ka da gaskata manzancin manzaba masu salama da Allah ya maka kyautar iya gane yi bacci yi fari kuma ka buɗe ido ka danka akan tafarkin fari me ya rage a akan wannan tafarkin me ya rage bi tafarkin manzan tsiran sallallahu a wasallam me ya rage duk abin da kaji an ce daga manzan Allah su sana yake rike shi hannu biyu har ku haɗu da manzara masu salama a cikin alfautar ba tare da ka ba me ya rage rike tauhidinka saboda shi babban jarinka ya rage duk abin da zai farauci imaninka da tauhidin ko me kowane matsayi ne kowace dukiya ce juya mata ba me ya rage ka kula da sallolinka ka kula da ibadodi ka kula da haƙƙin Allah ka kula da haƙƙoƙin al'umma ka bi tafarkin Allah da manzansa sai ka samu tsira duniya da lafiya sai ka haskaku da wannan hasken ka rayu da hasken addini ka mutu hasken ya bi ka cikin kabari a filin kiyama ka tashi tare da hasken yau mataral mu'minina wal mu'minat yas'anuhum baina aydihim wa bi aymanihim kuma hasken nan ba zai bushe ba yana haskaka maka har ya raka ta cikin aljanna wa yudkhiluhum aljannata arrafaha Za ka san gidanka ka babu bacewa a aljanna Allah ka shigar da mu aljanna Allah ka azurta mu da samun aljanna Allah ka azurta mu da samun aljanna Allah ka kuɓutar da mu daga azabarsa na'am زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملوا وذلك على الله يسير فآمنوا ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير da saka da misali da yi tilawar ayoyin fasarar sai gobe amma mu cike fa'idoji akan ayar da ta gabata wasaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa shi wadatacce ne wasaghna Allah wannan lafazin yana nuna cewa ba a buƙatar sujadar mai sujada sallar mai sallah ruku'un mai ruku'u tasbihin mai tasbihi duk inda yake ba a bukata inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin yasa Allah ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu bi nafsihi duk wanda ya bi Allah ya karɓi addini ya karɓi musulunci ya bi tafarkin manzon tsira sassana ya fa taimaki kanshi ne ya ma wani alfarma ba ba wani ya yi taimako da agaji ba shi ne ya taimaki kanshi da kanshi idan kana buƙatar kyakkyawan misali na taimakon kai da kai to shi ne wanda ya bi Allah da Allah sai ya Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum ولا يرضى لعباده الكفر إن تكفروا فإن الله غني عنكم da dukkanku za ku bijire ku ki bin tafarkin Allah fa inna Allah ghaniyyun ankum Allah wadatacce ne baya bukatar ku din a ƙara tabbatar maka da wadatuwar Allah ba wai a babin ibadar ku bane a'a Allah sunansa ne daga cikin sunayensa masu sarki a'a siffarta ce daga siffofinsa masu daraja al-ghani ne واستغنى الله والله غني حميد واستغنى الله والله غني حميد da shi sunayen Allah da sufofin sa cewa shi al-ghaniyu ne wadatacce al-ghaniyu wanda baya bukatar kowa a wajen ko na buƙatar komai a wajen kowa kowa yana buƙatar komai a wajensa shine alghani alghani shine wanda komai na shige da adabi baya karewa na wannansa kuma yana da adabi, yana da farko yana karewa alghani shine wanda duk lokacin da ta ji an ce wani ya samu to shi ya bashi duk lokacin da ta ji wani ya ce ina jira to yana jira rahama sani da taimaka duk lokacin da ta ga wani ya yi murmushi to shi ne ya bashi kuma na tsaurari ya ayyuhan nan antum al-fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid shi yasa a qur'ani zaka ji wata rana Allah ya hada al da al وترانا أن الله هذا غني كريم وترانا أن الله هذا ها دمينه ها غني كريم هنا غني كريم فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن كفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Allah kai ne alganiyu Allah kai ne alkarimu Allah kai ne alhamidu Allah kai ba mu arziki fiye da yadda muke roƙonka Allah ka wadata Allah ka muna daga hannayen talauci gare ka Allah ka ba mu cikin abin da muke roƙonka Allah kai wadatacce ne abin da kake da shi baya tarewa يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ده الله كيني كتير أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحديث Ya Allah دا muna دغا hannayen talauci Allah ka biya mana bukatun Allah ka yayi mana dukkan damuwar mu Allah ka ba mu alkhairi da yadda muke roƙon ka kare mu daga sharri da yadda da yadda muke tsoro ya Allah abinda muke bukata a wajenka kai wadatacce ne a can shi baka bukatar sa mu ne matalauta masu tsananin bukata Allah ta bamu Allah ta bamu Allah ta bamu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma khabat al dhunun illa fik wa inqata'at al amal illa min. wa dha'afa al i'timad illa alayk fala hawla lana wa la quwwata illa bik ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله